bismillahirrahmanirrahim jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau shine ranar sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya in ji malaman tarihi kuma yau ne za mu kawo muku shirin nan da kuka saba saurare a kowace rana asabar mai taken hankali shine gani yau muna kashi na talatin da uku kuma kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci daga bayyanar annabi Muhammad zuwa yau kuma daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama ba sauran wani littafi na addini sai dai littattafai na rayuwa ko na ilimin noma ko na wani labaru na duniya amma a addinance ƙur'ani ne kaɗai gaskiya ne haka kuma sunan addini musulunci amma izala ɗariƙa a ƙala ƙato ta tsine da duk wata ƙungiya da ka tuno ba ruwan annabi muhammad da ita bai nan aka kafa ta balle ya addini da ita haka shi ma littafin baya nan aka rubuta shi balle a addini da shi kuma abin da ke cikin littattafan shi ma annabi muhammad mutunci ne shi kan shi allah ne daraja sannan kuma wulakanta duk wani abu na alaƙa da musulmi ne domin duk yaƙe-yaƙen da kake ji suna faruwa a faɗin duniya sanadiyyar waɗannan hadisan ne amma musulunci zaman lafiya ya kawo ya ce tsakaninka da arne za ku zanna ku yi kasuwanci wa tuqsidu ilaihim ku yi masu adalci Ya yace inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci kuma ya ce idan suna bautar gunkin su iyaka ku yi masu wa'azi faman sha'a falyumin wanda ya ga dama ya yi imani faman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya ki lakum dinukum waliyadin ad ku addinin ku su yi nasu kuma wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kan ma ku zagi mai bautar wani Allah dan in kuka zage su fa yasubbu sun zagi Allah kaga kai ka jama Allah zagi sannan akwai magana da ake wadda ake daukar majahilai hankali sai a ce ai hadisan nan sun zo fassara ayoyin ne sai muka ce to ba fassara ayoyi ba karyata ayoyi masu suka zo amma mun yi alkawari kowane sati za mu kawo hadisi ɗaya duk ranar asabar kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya karyata sai mun kawo hadisi ɗari yau muna hadisi na talatin da uku kenan na farko yauwa yau rana bakwai ne ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas kamar yadda muka faɗi tun farkon shirin sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya in ji malaman tarihi yau haka ne date sannan mukan kawo hadisan cikin ingantattun littattafai wanda malaman duniya sun yarda da su don kada a kawo wani littafi wanda bako ne a rika ai dama wannan hadisan duk masu rauni ne ciki hmm. to ba wani hadisi mai inganci babu shi a duniya daga qur'ani an gama ka duba fatul bari sahihul bukhari ya rawaito hadisi daidai kan hadisi na 1826 inda aka ce an aisha ta radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabilu wa yubashiru wa huwa sa'imun aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin azumi yana runguman matar shi ya tsotsi harshen ta shine ya musu lisaniha yana ma tsotsa harshen ta ya rungume ta kuma yana azumi to ga ya man ladabi cikin wannan hadisin farko Allah ya gaya mana tukun in mutum na azumi da shi da matarsa hmm. ba zancen mu'amala ta auratayya sai inda daddare amma da rana babu shine Allah ya gaya mana uhilla lakum laylata siyami uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum hunna hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Allah ya ce cikin daren azumi inda daddare ne a watan Ramadan Allah ya yarda kai mu'amala da iyalinka me ma'anar arrafasu magana ma wannan irin wadda ba a yin ta kusa da yaro karami shine ma'anar arrafas Allah mai girma ɗaukaka ya ce cikin daren azumi ne kawai amma ana azumi cikin azumi da rana babu ko azumi na kafara ko azumi na ramadan ba a mu'amala da iyali mu'amala ta auratayya sai dai hidindimu na magana ko wani abu amma ka rungume ta har a ce wai kana tsotsa kuma cikin magana ma akwai rashin ladabi yanzu kai a matsayi na annabi muhammad haka zo kana magana yana rungumar matashi yana tsotsan mata kaza ka kawo wannan labarin alama ce ta baka da ladabi kuma baka san musulunci ba domin Allah ya gaya mana su matan annabi din uwayen mu'mine ne shine ma'ana annabi wa aula bil mu'minina annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allah ce to shi annabi Muhammad aula bil mu'minina min anfusihim duk mu'minin duniya an ce ya so annabi fiye da yanda yake son kanshi na ɗaya kenan sai aka ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwayen mumine ne saboda haka duk inda mumini yake mata annabi uwa shi ce to ya aka yi ka bada labarin ana runguman mata annabi amma baka ba mu labarin yadda ubanka ke runguman uwarka ba gaskiya kuma ba zagi ba ne. Hmm? ba magana zagi a ciki ba zagi ba mm, ka ba mu labari tunda ai wannan uwai ta hakika ce Allah ne ya faɗa da kanshi ya ce mata annabi uwarka ce gaskiya ne hmm? to sai ka zo kana bada labarin yadda annabi wake runguman mata shi da tsotsar kaza kai to ya aka yi a ƙur'ani ba irin wannan magana ma kwata-kwata duk ƙur'ani Allah bai taɓa faɗin ire-iren wannan magana ga manzon Allah ba tsakanin Allah da annabi magana ce ta girmamawa kinaya kawai Allah yake magana in zai magana ma sai ya magana wa qadafa za ba'dukum ala ba'adin in ya kawo magana saduwa sai ya kawo ta da kinaya ba irin wannan ba da irin wannan magana ta rashin kunya ba sannan akwai magana da ake ɗauka hankali wajen annabi yana runguma mata shi na azumi sai a ce saboda shi annabi muhammad yamliku irba yana da ƙoƙarin riƙe sha'awa shi wai ba zai tambayar farko rungumai kanta ai sha'awa ce tsotsai tsotsan ita ma sha'awa ce mm. wannan magana ta rena ma jahili hankali ce sai a ce yana iya mallaka sha'awa shi to ai tashin farko kana runguma mata ka dama sha'awa ce ma tashin farko dan in ba sha'awa mai hada ka da runguma ta har tsotsan wani wuri nata to yanzu kenan kaga ana baka lasi cewa in kai mai koyi da annabi ne kenan in ka yarda da hadisai azumi bai hana ka rungumi mata ka tsotsan mata nono yahudawa ne ke so su raba ku da musulunci dan daga inda baka azumi kuma sallah ma aka ce idan kayi yi tahiya ba tsoro ba ba komi ba ba matsala ba ka rage ta ka maida ta raka'a biyu shi ko Allah ya kawo kasar ne akan illa lura ta kama kuna tsoron barayi ko yan mashi hmm. ko kafirai za su kashe ku shine in khiftum an kum allazina kafaru to an raba ka da sallah an raba ka da azumi kuma an zo baka ganin girman annabi tunda har kana faɗin yanda yake kaza da iyalin shi shikenan an raba ka da musulunci dan annabi Muhammad shine tushen musulunci kana cire shi cikin musulunci musulunci ya rushe saboda haka duk musulmi mai son addinin musulunci na raba ku da bukhari qur'ani ya raba ku da shi ba ruwan ku da shi hmm. ba ruwan ku da bukhari ko muslim ko Muwaɗa, ko turmuzi cikin ƙungiyoyi kuma ba ruwan ku da ahlus sunna ko Izana, ko dariqa ko qalaqatu ko ta sunan ku musulmi tsaya musulmi mai aiki da qur'ani haka Allah ya gaya wa annabi Muhammad kuma annabi muhammad ya maimaita magana duk duniya kowa ya ji ta cikin qur'ani hmm. yace inna ma umirtu inna ma umirtu ana abuda rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa ana tulwa alquran annabi muhammad yace ni an umarce ni in yi musulunci kuma in yi shi da alqur'ani saboda haka duk wanda kaga yana kawo maganar manzon Allah wai ga yadda yake kaza da iyali shi rishin ladabi ne yanzu ka gaya ma annabi haka kuma Allah ya ce matan shi uwayen ne amma uwarka mai toya waina wannan baka yadda a gaya mata wannan magana ba da an haɗi sai ka ce an ci ba mutunci ko ba haka bane da an fara kawo magana ka ce to uwarka mai toya waina ga yadda ubanka ke runguma ta sai ka ce to wani gaskiyar magana wasan mu ya fara wuce wuri amma a hadisi zaka karanta ka gaya ma annabi Muhammad haka saboda haka muna kalubalantar malaman duniya kaf duniya in akwai wani malami da ya isa ya daga yatsa ya ce mana hadisan sun zo fasara aya ne ba jahili mai rubuta kwamen in ya ga magana ba muna magana da wanda ya yi karatu idan ya isa kowane malami ne to ya zo mu ci gaba da kawo ayoyin yana gwada mana ayar da suka fasara yau dai gashi mun kawo hadisi na nawa na talatin da uku kuma hadisi za mu kawo guda ɗari ne mun faro tun daga ɗaya har zuwa yau muna talatin da uku أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين